أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المنن بشراك عطية ذي المنن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقوى ما سو kallonmu da أولا جدا تلبجم البركة talabijin mai gidan talabijin wanda yake sadar da zumunci a tsakanin al'umma kuma yake yada darussa daban-daban wayanda suka shafi addinin musulunci da ma sauran fannoni na rayuwa baki daya mu ne muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka shirin nan mai taken tafsirin alkur'ani mai girma da malamansa kamar yadda kuka sani shiri ne wanda yake bayanin ma'anar tafsirin alkur'ani mai girma sanin muhimmancinsa falalarsa ka'idojinsa kashe-kashensa sanin littafan da aka wallafa a ƙarƙashinsa malamansa da ma fannoni na ilimi wanda mutum ya kamata ya kware da suwa kafin ya shiga a cikin wannan fage kamar kullum muna tare da wato malaminmu wanda ya sa bakuntanmu a cikin wannan shiri mai albarka wato malam kabir umar wasagu wanda malami ne kamar da kuka sani kuma shugaban makarantar abdullahi bin mas'ud litahfidh al-qur'an karim wadda ke da mazauni a garin birnin kebbi kar makalla mu ne maka sallama tare da barka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan yan uwa ba su manta ba a darasin da ya gabata mun wato tattauna game da abin da shafi isra'iliya da ma wato muhimman al'amuran da ke tattare da wannan maudu'i mai muhimmanci inda malam ya tattaɓo muna bangarori da dama kuma ba mu gushe ba muna a cikin wannan maudu'i a yau idan allah ya da za mu tashi a wata nukuta ta gaba mai muhimmanci a karamakalla kamar yadda bayani ya gabata game da abin da ya shafi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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu muna godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kadare mu da sake haduwa wannan gidan TV na Waisal Hausa domin gabatar da wannan ko kuma wannan bagiri na tafsirin alkur'ani mai girma da malamansa babu shakka wato malam aliyu da muke tattaunawa da shi a wannan maudu'i bayanai sun gabata dangane da abin da ya shafi isra'iliyat to kuma alaka su da alkur'ani alaka ce mai karfi wanda asalin kalmar isra'il tana nuhin wato yaƙo annabi yaƙo sannan ma'anarta harshen ibraniyanci abdullahi don haka daga nan aka samu duk wayanda ke jinginawa ko kuma masu silsila masu alaka da wannan bawan allah ana kira su bani banu isra'il saboda haka wannan shine abu wani farko ta wannan gefe sannan wato dalilin alaƙa su da alƙur'ani mai girma ko kuma littafan su littafan da aka saukar ga annaba wanda ke da dangantaka da wannan bawan Allah wato yaƙo irin su Musa irin su Isa irin su Yusuf irin su Dawud irin su Suleiman da sauran annabawa na wayannan dukkan suna eh, cikin eh, salsala ta wani Isra'il salsala ta bani Isra'il su a wannan wato Ishaq da su eh, da sauran annabawan su suka fi yawa ma daga cikin annabawa <coughs> to abinda da kenan shine littafan da aka saukan ma aka saukan musu to Allah subhanahu ya ambace su a cikin alkur'ani ne nan ne farkon alaka wato nan ne abin da yasa aka samu haɗin kai tsakanin littafan su da ainihin alkur'ani Allah da kanshi ya faɗi cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nur mun saukar da taura a cikinta akwai shari'a amma akwai haske Allahu akbar ita ce taura ita taura karan kanta na'am kaga wannan zai sa duk wani musulmi ya hango cewa ashe a taura tana da muhimmanci saboda Allah karan kan cikin Qur'ani ya faɗe ta ya ce fiha hudan wa nur wanda wannan shine ma ya sa sahabbai suka yi kwaɗayin saninta tun da Allah ya yi ishara cewa a cikinta akwai hudan wa nur kaga ko kai ne zaka je ka buƙaci sanin menene ita cikin ta kwarewa tun tunda an faɗi cewa cikin ta akwai haske sannan kuma akwai shari'a sannan ya faɗi cewa ya bi bihan na ladina aslamu lil ladina hadu wa war na wal ahbar bima tuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada na'am annabawa da suka zo gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita suke hukunci eh, eh, saboda haka wa'annan annabawa da na ambata maka da wa'anda ban ambata ba wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma da kuma wa'anda annabi sallallahu ya ambata muna cikin hadisai a taura da injila da zabur rasuli sune littafan da suke hukunce hukuncen su na ainihin shari'arsu to don haka wani kuma Allah ke cewa daga cikin alaka kenan na'am to akram kallah kafin ka ka wannan aya da kake son ka kawo wannan kenan zai nuna muna cewa har yanzu da ko kuma zan iya cewa har yanzu nan ana iya samun attaura a doron kasa to yanzu attaura da injila da zabur ana iya samun su ana iya samun su har yanzu wani bangare nasu ana iya samun koda wani bangare nasu saboda muna jin cewa eh. akwai ta a hannun kiristoci eh. amma kuma dai an samu dan canje-canje canje-canje da yawa da suka shiga cikinta suka shiga cikinta asulin waccan ta farko din wadda ke da ta'alim nasu ɗari bisa ɗari to ba a samun ta na'am amma ana samun wasu a hali yanzu za a samu wasu bayanai da ke cikin wancan amma akwai canji da shigar da wasu abubuwa a ciki saboda mi saboda allah ya saki wato jagorancin abin da shafi a taura da injila ga malaman su ma'ana ga malaman wayannan abin nan bani isra'il eh sabanin alkur'ani don shi alkur'ani allah ne ya dauki alkawalin kiyaye shi da kanshi ya ce na hannun nazzalna dhikra wa da hafi zo mu muka saukar da alkur'ani sannan mu za mu kiyaye shi sannan ya faɗi cewa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi babu banna ko ƙari ko rage da shiga alqur'ani ta gaba gare shi ko kuma ta baya gare shi to wannan ya nuna qur'ani Allah ne ya dauki alƙawarin kare shi da kiyaye shi amma su kuma kiyaye kiyayewar littafansu da kare su an jingina su ne ga malaman su game da Allah ke cewa bi masu tuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada har da cewa da suka mallaka littafan Allah din kuma suka zan shaidu gare su don haka an ba su wakilcin su tun da yan adam ne suna rasuwa eh. ana samun ɗiya ana samun suna mai gurbin su don haka komi na iya shigowa eh, ana iya samun canji mutum kawai sai a duba a ga abun da ya yi daidai da abun da ake ciki sai a tafi akan shi wanda kuma ya kawo sai a canza doka Allah din sai a canza doka Allah a sa wanda da abin da suke gani shi ne wato suna ganin kamar kenan ta ubangiji Allah din wanda ya tsara musu eh. ya kuma zabar musu kamar eh. akwai cikas ga eh. lokacin da suke rayuwa a cikin sa eh akwai ci baya akwai kuma ci baya dan haka sai su canza zamani abin da zai tafi da zamani ya fi kyau ya zanga ya sun manta da cewa ubangiji Allah shi ne kuma mahalicin zamani sosai da gaske Allahu akbar bakar mu la sai mu ci gaba da misalan da kuma wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato yake cewa alif lam mim Allahu la ilaha illa hu sai ce nazzala alaikal kitaba bil haqqi ya ce wa anzalat tawrata wal injil eh Allah shi ya sauka maka da alqur'ani da gaskiya sannan kuma ya saukar da taura da injila kaga ya nuna shi ya saukar da su kenan eh wannan dan ya kara nuna maka lalle akwai alaka tsakanin wato littafan samawiyya da kuma alkur'ani eh, taura da injila da zabura da sauran sufi ibrahim wa musa saukaki ne daga sama kamar da shi ma alkur'ani saukaki ne daga sama sannan da yawa daga cikin hukunce-hukuncen da alkur'ani ya zo da su ko kuma hukunce-hukuncen da addinin musulunci ya zo da su to ko a cikin attaura ma da injila duk akwai waɗannan illa iyaka akan dan samu dan canji eh wayanda ake samun nasakh wani lokaci wato shahi wani hukunci kawo wani hukunci da sauransu amma da yawa akwai su kamar yadda Allah ke cewa akan masa da kisasi ya ce baka tabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas wato mun riga mun rubuta musu mun hukunta musu akwai shi a rubuce a cikin littafansu cewa wanda ya kashe rai to rayuwa da rayuwa ake yi kamar da Allah ke to cikin Qur'ani shi ma wato eh, al-hurr bil hurr wal abd bil abd wal untha bil hakare da rake sannan ce wal ayna bil ayni in mutum ya balle irin wani ya kwakule shi ma kwakule mai nashi wasin da bai in ka kare hakurin mutum a kare naka misali wal udhuna bil udhni idan mutum ya farke kunnen wani shi ma a farke mai nashi wal jiruha kisas sannan abun nan ci abun nan raunun nuka su ma sai a yi kaga wannan hukuncin da ke cikin attaura ko a cikin addinin musulunci ma ai akwai shi eh, haka abin yake don haka in dai mutum ya abu da gangan to ba makawa illa shi ma a yi mai da gangan din amma idan kuskure ne to shine abin shirya mu ta kawo cewa akwai diya ko ya huwa misali in wanda an kai madin ya ce ya yafe ko kuma waliyan shi misali idan an rasa rayuwar shi sai abun nan wakilan shi ko mu ce waliyan shi ko kuma ce akila shi suka yi matsaya akan cewa sun yahi hijinin dan uwansu ko kuma wannan abu da aka yi mai sun di jaye ni ba su da abun nan Shi kenan shari'a musulunci ta ta dauke wannan amma idan ba su ce ba to shine za a biya diya wannan kenan ya shafi wato kisa na kuskure da na zanganci ko kuma a'a wannan na kuskure ne na kuskure kisan kuskure na'am abun nan al-khadar ko kuma shubuhil shubuhil shubuhil shubuhil abun nan ah, shubuhil amd eh. na'am amma in amdun ne da gangan eh na'am ai wannan annasu bin nafsi ne wal ainu bil ayni ne wal ah, da sauransu shi ne hukuncin da ke na'am to in su waliyan duk da yake muna magana ne akan isra'iliyat eh. idan da su waliyan wato almaktul din <coughs> suka ce sun yafi nasu haƙƙi misali eh. na ni ta hanyar karɓar diya eh. shi ma yana yi za a yi eh, yana yi shi ma kwarai da gaske shi ma yana yi amma haƙƙi na ubangiji Allah yana nan na yin azumi kwarai da gaske sannan bayan wannan Allah ke cewa wala yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi ma'abuta injila su yi aiki da abun da Allah ya sauka a ciki kaga ya nuna Allah ya yarda da shi musamman idan wancan ne amma abin da shari'a ta daidai ga lokacin da abin nan tun lokacin da annabi sallallahu alaihi ya zo ah, duk wani abu a ajiye shi a kama na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wasu bayanai saboda akwai su anan akwai su a can to amma waɗanda ke cikin alƙur'ani sun fi zama sabbi sun fi zama canji sun fi daidai da rayuwar da ake cikin ta don haka su sake ta su zo su kama na annabi sallallahu alaihi wasallam su sa su ma'ana su kama na alƙur'ani almuhimmu wannan ya nuna maka cewa akwai alaka mai ƙarfi sosai tsakanin kutubus samawiyya ma'ana littafan da aka sauka sama da kuma alƙur'ani mai girma to shi yasa ah, mafi yawancin kissoshin da ake ambata cikin alkur'ani to zaka sama cikin littafan da suka gabata ma akwai su akwai su na'am eh illa ka misali a cikin qur'ani akwai nau'in ijazi ma'ana takaitawa amma idan ka duba littafan su zaka samu akwai yalwata bayani yanzu in ka dibi kissar bawan Allah annabi Adam alaihi salam a cikin alkur'ani akwai ta sannan a cikin a taura ma akwai kisoshin shi a cikin alkurani mai girma sun zo cikin surori daban-daban amma inda aka yawaita bayani a cikin qur'ani ba inda yi suratul baqara da suratul araf nan ne aka yarwata bayanai game da kisar annabi adam amma duk da haka nan a cikin wayannan bayanan na kur'ani ba a ambace wasu abubuwa ba misali an faɗi cewa an halicce shi da ƙasa sannan kuma ya yi zama aljanna sannan kuma fitar da shi daga aljanna din ya da abun nan an dawo da shi duniya sannan wato shaidan an samu matsala tsakanin shi da shaidan har shaidan ne ma ya dalilin fitar shaidan to amma ba a faɗi cewa yaushe ne abin ya faru ba sannan ba a faɗi cewa ita ce yadda ya ci wace iri ce ba sannan ba a faɗi cewa da aka fitar da shi daga aljanna da aka dawo da shi abin nan duniya ina ne ya zauna duk ba yi wannan bayani ba cikin alkur'ani eh, amma idan ka shiga cikin attaura za ka samu wannan bayanin filla filla shi kawai alkur'ani babban abun da ya dame shi jawo bayanai akan abun da yake bayar da amfani mafi sauri misali abun da ya shafi wazi haka ko abun da ya shafi wata ibra wato abun lura ka fahimta ko abun da ya shafi wato abin nan ebra ko dai wa'azi ko ebra eh kusan duk ɗaya ne amma kuma suna ɗan bambanci shi wa'azi kai tsaye a jawo hankalinka shi kuma ebra kai ne za ka yi tunani da hankalinka ka gano aiko in kaza ne iya ko kamata a ce kaza haka nan idan ka yi misali kisar annabi isa a cikin alkur'ani mai girma an ambace ta sannan a cikin attaura ma da yin gida duka an ambace su to amma bayanin da aka yi cikin alkur'ani da maryam haihuwar shi an ce maryam ta haife shi ko sannan kuma ya waye gari ya yi magana da ya yi magana yana jariri sannan kuma har an waye gari ya girma akwai mu'jiza da aka bashi akwai irin ibrahim aka mahi wal abras mutum mai ciwon kuturta da mai ciwon abun nan a kurumta eh da makanta duka ya yi musu eh, abun nan addu'a sun walwale sun miƙe sun dawo daidai da izinin ubangiji haka an nemi ya saukar da kabakin abinci malmala abinci kuma kuma dani daga sama kuma an sauko da shi jama'a sun ci da sauransu to a cikin alkur'ani ba a yi bayanin nau'in abincin ba eh, sannan ba a yi bayanin wato haihuwar tashi din wanda lokaci aka yi ta sannan yaya ta kasance ita yanayin haihuwa din ita maryam din ai an faɗi cewa lokacin take da ciki an mata kazahi eh, an ce wani suna suna tare da wani ne mm. a cikin alkur'ani duk ba a faɗi wane ne ba ƙur'ani kawai ya je straight forward ya tafi kai tsaye ga abun da ya fi amfani kuma abun da ake magana a kan shi amma idan ka dibi wato su littafan eh, abun nan eh, mutane eh, ahalin littafi kama taurari a cikin littafansu akwai bayani tiryan tiryan filla filla game da wayannan matsaloli lokacin da aka haihuwar Eh, yanayin haihuwa ya kasance sannan wannan bawala da aka yi mai sannan yanayin wannan abinci din sannan yanayin a cikin injila kenan eh, akwai yanayin shi wato wato wannan yanayin warkar da ya yi wa'ancan duka duka akwai wannan bayani to kaga ya nuna akwai alaka tsakanin alkur'ani da wayannan littafai saboda a cikin alkur'ani za a nuno abu ko da ko a takaice ne amma da kaji cikin cikin littafin sai ka samu yalwataccen bayani mafi yawa qur'ani ya yi damuwa da ko da jimlice ne inda zai isar da abin da ake so a isar da shi na sako misali in ka dibi kissa dal qarnain Allah ke cewa abin nan wai tsarunuka an talakar nain kul sa'atlu alaikum minhu dhikra eh suna ka game da talakar nain ne yace ko bari zan ba ku labari to in ka kula da zilkar nain ai wannan lakabi ne ba suna bane ba kuma alkuniya bace don ka san suna za a faɗi mutum kai tsaye kama a ce muhammad ko a ce ibrahim ko a ce ishaq ko a ce da sauransu ko dawud abin da ya kama da wannan shi kuma alkuniya za a ce abuwa ne abu muhammad ko abu ishaqa ko abu ibrahim ko abu abdullahi da sauransu ko a ce ummu salama ummu habiba ummu atiya eh, ummu warqa da sauransu wannan ke kenan shi kuma lakabi a samu wani abu wani suna a dafa maka wanda yana taimakawa wurin tantance ka da gane ka kama a ce mai dogon baki mai gajeren baki mai sauri Eh, kamar zule ne haka kamar zule ne haka zilkarnai ne haka da sauransu nurai ne da sauransu duk wannan lakabi ne wanda da shi ake saurin gano wane ne kai to saboda haka karnai ne kula da yanayin karnai ne ya nuna lakabi ne eh, to amma a cikin alkurani ba mu samu asalin sunan shi ba da tarihin shi ba kawai da an dan nuna cewa akwai matsalar amma cikin wato littafan da suka gabata akwai bayani akan shi filla filla tiriyan tiriyan ban mantawa ma yana daga cikin bahasin da wato na yi a lokacin risalata ta abun nan ta baccalaureate eh ta digiri kore da gaske an bani tattaunawa akan filkar nairi durusun wa ibar to kasan wannan ba za ka same shi cikin alkurani sai dai ka bincika cikin littafan tafsiri musamman waɗanda suka ruwaito waɗanda suka nakalto wato Eh, ruwayoyi ga bani isra'il kana samun wannan eh, sannan idan ka dibi misali kisar yan eh, ka dibi khidr annabi ɗaya daga cikin wato annabawa da suka yi zamani lokacin annabi musa wanda allah ya ba da bayani a kan shi a karan kalla kafin ka faɗa mana kafin ka ci gaba da wannan bayani ka ce kamar risala ka da kai ta digiri ka eh. tauna ne akan shi dalkarnai to cikin binciken ka ko ka samu sunansa <laughs> wannan dogon bayani eh, ne ah, ka je ka yi bincike kai ba na makara <laughs> akwai sabani sosai game da sunan shi akwai maganganu sosai game da sunan shi amma yanzu akai ma da an baka aiki kada ka ci banza da yawa to zo da yawa masu kallo <laughs> su ba ba su aiki to shikenan na makara kula eh. saboda haka shi ma khidir in ka dibi kissar shi da ta zo cikin alkur'ani tattaunawa da aka yi tsakanin shi da annabin musa ai an kai lokacin da aka faɗi cewa laqiya gulama faƙatala ya haɗu da wani yaro sai ya kashe yaro annabin musa ya kasa hankuri ya ce a tattara nasan zakiyatan bi khair nafsin a wata a zakiyatan lahiyayyen mutum mai tsalki za a kashe haka kawai gabansa laqad ji'ta shay'an ce me yace ka zo da shay'an imra ce wallahi ka zo da babban abu mai muni saboda kashara haka kawai akwai matsala ga wannan su kuma wato sun riga sun saba tun farko kafin ya ji ya faɗa mai kakka tambaye ni game da matsalolin abin da ba dai kana aibi na ba ya ce iya eh zan aibin ka ce to kada ka dinga bincike na game da abin da duka gana yi amma babu laifi to shi wannan gulamin din wanda aka kashe a cikin qur'ani an faɗi sunan shi ne ko ko an faɗi shekarun shi ko ko an faɗi eh, wani abu na rayuwar shi ko an faɗi ga lokacin da abin ya faru da sauransu ba faɗa ba ba faɗi ba amma idan ka shiga cikin wa'annan littafin za ka samu bayanai sosai game da wannan da ingantattu da sauran abubuwan da ke da alamar tambaya da sauransu haka in ka dibi eh, abun nan wayancan mutane guda uku da suka zo magana cikin sura yasin ashabal qaryati wadrib lahum mathalan ashabul qaryati id jaa ahlul mursalun yace ana baka misali akan ashabul qarya mutanen wani gari wanda manzanni suka zo musu abun nan muka aika musu mutum biyu idan arsalna ilayhim thanayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalithin aka tura mutum biyu suka karita sai aka kare aka aka taimaka da na uku aka karfafa da shi to in kaga ƙurani bai ambaci ashabul qarya din ba suwa ne ne su sannan wani gari ne eh, sannan su ne ne su manzanni da aka abin ga to irin wannan gumudi irin wannan jibrataccen abin ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su a cikin hadisi ko kuma ya kasance tun da matsalar ta shafi tarihi idan aka bi aka dibi bani abun nan bani isra'ila a cikin littafin za a samu wannan bayanin eh saboda haka su ahalu kitabin na cikin masdarai wato na cikin source na cikin wuraren komawa gare su ga sahabbai da yawa ga sahabbai suna son su san wani abu wanda ba su iya ba da bayani filla filla game da sai sun koma su. sai sun koma ga kitabi eh yana halatta saboda haka da yawa daga cikin sahabbai kamar yadda muka da bayani misali a watan zaman da ya gabata eh, sahabban da suka yi yawan ruwaituwa gare su da kuma waɗanda aka fi karɓo bayanan gare su daga cikin bani isra'ila na'am to karmakalla eh a cikin wato misalan da kai ta buga mana akwai wata matsala da kaɗan shigo da ita na bangaren kisasi wanda na ɗan sanyar ribas kan ta kaɗan eh. kafin mu ci gaba akan wato al'amari na gaba shine cewa a cikin wato littafin har littafin ayi bayanin kasasi eh. na cewa in mutum ya kashe rai a kashe rai a eh. kashe shi eh. to haka ma a cikin namu littafin wato alƙwani mai girma an yi mm. to sai dai kamar na ji cewa mm. duk da yake ba shi ne maudu'in ba amma kuma yana da alaka da maudu'in cewa ka kasa wato shi kisasin kamar kashe biyu idan na fahimce ka sosai to akwai wato kisa ko eh. kuma in ce akwai ka kasa shi kashi uku ba wai kisa sun ka kasa kisa eh. kashi uku mm. akwai kisa na ganganci mm. akwai na kuskure sannan akwai wanda ya kama da ganganci eh. ka ce wanda an na ganganci hukuncinsa shine wanda ya kashe a kashe shi haka ne ko sannan idan waliyan mm. wato wanda an ka kashe sun yafe to nan ne nake nan ne tambar take idan waliyan mm. wanda aka kashe ma dan uwa suka yafe mm. shin diya kadai zai bayar har da azumi ko kuma diya kadai ce zai ta da ita shi abin da kenan idan hau da gangan yayi ko da gangan yake na'am mm. to inda da dama matsalar ganganci tana da tana da matsala gaskiya na'am in dai da gangan ne ba da kuskure bane idan haka ta faru babu shakka suka ce su sun yahe diyar da zai biya na'am to sai ya je ya gyara tsakanin shi da ubangiji shine ya je ya yi abin da ka ambata da na'am in sun yafe in sun yafe cewa kada a kashe shi a ba su diya eh shine tambayar eh a in suka ce diya kawai diya ɗaya ta yi diya diya kada za ba su na'am diya kawai ta isa azumi kenan ya shafi wanda ya kisa da eh. kuskure eh kwarai da gaske da diya kawai da ya ba ta na'am to a makalla na so mu wato tattauna akan wata matsala ta gwamnati take da alaka da yaduwar wato isra'iliyat a cikin ilimin tafsiri amma kuma abokin tafiyar namu ya muna halin nasa saboda haka za mu dakanta a nan har zuwa wani lokaci na gaba idan ubangiji allah ya nuna muna kuma muna gode maka akan kokarin da kake muna na bamu lokacinka da kasancewa tare da muwa a cikin wannan shiri mai albarka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kun ji dai yadda al'amari ya kaya a ƙarƙashin wannan nukuta mai muhimmanci wato yadda malam ya dinga buga mana misalai game da abin da ya shafi alakar wato isra'iliyat da alkur'ani mai girma malam ya yi baje koli sosai game da abin da ya shafi wannan nukuta mai muhimmanci ya zakulo mana misalai da dama a cikin alkur'ani mai girma kuma na tabbatar da cewa waɗannan ba su kenan ba akwai wasu masu ɗimbin yawa irinsu amma dai an taƙaito da waɗannan ne don buga misali ya rage gare mu ga baki daya mu je mu iyo a cikin gulbin alkurani mai girma domin mu zakulu sauran wato waɗannan misalai mu kuma yi nazari da izina a kansu ubangiji allah ya sa mu dace ya amfanar da mu cikin abin da malam ya koyar da muwa sannan kuma ya sanya shi wato a cikin mizani na hasana na akar makalla da ma mu baki daya a madadin wato babban bakon namu malam kabir umar wasagu sai gidan talabijin na wisal hausa wanda suka tsara kuma suka kawo muku ni mai gabatarwa ali muhammad kanya nake cewa sai idan allah ya hada mu a darasi na gaba assalamu alaikum warahmatullah أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المنن بشراك عطية ذي المنن